السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta juma'a wanda ta zama daidai da sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke da shekaru dubu ɗari hudu da talatin da tara muna ƙara miƙa godiyarmu gare shi tare da roƙonsa dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan azumi da muke yi na Ramadan ya zama sanadin tsira gare mu, tare da ibadun da muke gabatarwa Allah ya sa yardaddu ne. To, kamar yadda muka saba dai muna shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan a kowace safiya a cikin wannan masallaci na Nurul Islam da ke wannan unguwa ta Bongo a cikin garin Som. Wanda yau ma insha Allahu ci gaba da karatunmu zai kasance kamar yadda muka saba za mu tashi ne daga inda muka tsaya. Jiya mun kwana a ƙarshen aya ta 28 a cikin Suratu Saba'i. yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta tara. Allah subhanahu wa ta'ala yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin قل لكم ميعاد يوم لا تستاكرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى ضعف القول يقول الذين استضيفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنهن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين Allah سبحانه وتعالى ta'ala yana ba mu labari game da ƙaryatawa ko gardama ko jayayya da kafirai suke yi da tashin algiyama. Waya kuluna suna tambayansa wai mata hazal wa'adu, yaushe ne wannan wa'adi da kake cewa an mana, idan ba mu bi ka ba akwai azaba, wanda kuma ya bi ka akwai ainihin rama ta Ubangiji yaushe ne in kuntum sadiqina in dai abin da kuke faɗi gaske ne. Wannan aya sai ta yi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yastajilu biha la yuminuna biha wa yastajilu bihal ladina la yu'minuna biha wa'anda ba su yi imani da tashin alkiyama ba suna gaggawan neman sanin wai yaushe za a yi ta in kaji mutum yana kakalen neman yaushe za a yi alkiyama to tamkar bai yadda da ita bane domin babu wanda aka bar wa sanin alkiyama a cikin halittu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya bar wa kansa sanin alkiyama in ba shi ba babu wanda ya san yaushe za a yi sai dai akwai alamominta wanda bayansa aka sanar da su idan aka ga kaza to akwai alamar alkiyama ta kusa in aka ga kaza akwai alamar alkiyama ta kusa shi yasa Allah ce kullaku kul kace da su lakum mi'adu yawmin kuna da wa'adi na wani iri yini la tastakhiruna anhu sa'atan idan wannan yinin ya zo kuma ba za a jinkirta muku ba ko da sa'a ɗaya, wala ta sakadimun, kuma ba za a gabatar da ku batun ku bai yi ba. Abinda al'ayan nan take nuna mana, ka ba nesa da kai take ba, mutuwarka ke da wuya. Akwai wa'adin da aka yi maka, idan kwananka ya ƙare za ka mutu. kuma ba za a rage maka cikin kwanakin da aka yanka ma ba, sannan kuma ba za a ƙara maka ba ko da awa ɗaya. In lokacin ya yi, za ka tafi lahira, ka fara zongo a barzahu. Idan kuma lokacin bai yi ba rintsi, ba za a inge za ka ƙara sadda kai tun lokacin ka bai cika ba. La yasta sa'atan wa la yasta ba a jinkirta musu ko da awa ɗaya ba za a kuma gabatar da su tun lokaci bai yi ba ko da na awa ɗaya. To kaga kullum an mata faƙat ƙamat qiyamatu ma'ana faka ma ƙat ƙamat qiyamatu tamkar ma kawai kamar a ce alƙiyamar tasa ta riga ta tsaya domin duk alamominta sun gama ƙarewa a wurin ka kai ka gama sanin su duk abinda da kake gardamarsa daga zarar mala'ikan mutuwa ya zo za ka gansu dalla dalla a lokacin kuma za ka faɗaka ka gane cewa lallai abun da manzanni suke faɗi ashe gaskiya ne ina ma da na yi imani na bisu. su mi mi'adun mu'ajjal kuna da lokaci da aka sa wa ajali la yuzadu wala yunqas ba a ƙara shi ba a rige shi wa ja jaa idan ya zo fala afkar. ba a jinkirta shi sa'atan ko da na awa ɗaya, wala yuqaddam kuma ba za a gabatar da shi ba tun lokaci bai yi ba inna ajalallahi lalle ajalin Allah idza jaa la yu'akhkhar in zo ba a jinkirta shi Allah madaukakin sarki yace wa ma wa ma illa li ajalin ma'lumi ko ma'dudin ko ba mu jinkirta alkiyama ba sai don wani lokaci kawai wanda muka kididdige ma ya'ati idan wannan ranar ta zo la tukallamu nafsun babu wanda zaka ji yana magana a cikin wannan sha'anin alkiyama din kowa tsit illa bi izni sai da izinin Allah wa minhum shaqiyun wa sa'idun in banda kawai kaga an raba mutane kashi biyu wannan ka ganshi dan wuta ne zalla daga ka kalle shi wannan kuma ka ganshi yana cikin walwala da haske dan aljanna ne daga ka kalle shi to wannan shine kawai abin da zai nuna maka alkiyama ta tsaya ranan da kaga an raba mutane kashi biyu haza shaqiyun wa haza sa'id Allah ka zama cikin su adao Allah ka ne santa mu cikin da shaqiye sai Allah ya ce wa qala alladheena kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wa la bil ladhi bayna yadayhi wa law tara idh zalimuna mawqufuna inda ربهم يرجو بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari game da waɗanda suka yi ɗagawa suka yi shishige suka ainihin bi girma kai da abun duniya. da kuma waɗanda su kuma suka bi shugabanni maimakon su bi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana ba mu labari irin jayayyar da za su rinka yi a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Wa ƙalar lazina kafaru, waɗannan kafirai suna cewa lan numina bi hadha quran mu ba za mu taɓa imani da wannan alquranin ba wala bil baina yadayhi kai mu ba ma wani littafi da muka amince da shi ko da guda ɗaya. waɗanda ma suka riga suka zo ɗin ba mu yadda da su ba kaga waɗannan cikakkun arna kenan su ba su yadda da alƙur'anin ba ba su yadda da sauran littattafan ba ba su yadda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ba su yadda da sauran annabawa gaba ɗayansu su da suka sa a gaba kawai kafurcin su, da tunaninsu kawai suke aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su suna cewa lan nu'minu bi hadha qur'an ba za mu taba imani da wannan littafi ba wala ladhi bayna yadayhi haka nan wanda ma littattafan da suka zo gaba gare shi Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka yace a ah, eh walautara ina ma da za ka gani eh kana zuwa walau tara ina ma da za ka ga wa'annan mutane lokacin da suke tsaye bayan sun rabu da duniya sun rabu da damar da suke da ita izi zalimuna yayin da wa'annan azzalumai mawqufu na za ka gansu tsaye inda rabbihim wajen ubangijinsu yarji'u ba'd lil qawl wato ila ba'd lil qawl sashen su na maida wa sashe magana ga mabiya ga wa'anda aka bi, ga shugabanni ga wa'anda aka shugabanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ya lazinas lazina ifu, rauna na mabiya wa'anda su bi kawai suke yi ga abin da suke cewa suna faɗawa lillazina takbaru waɗanda su kuma manya ne, girman kai ya hana su su yi imani. son girma ya sa sun jagoranci bayan Allah akan hanyar da ba ta Allah ba sai su rika cewa laula tumla kunna mu'minina ku dai wallahi ku kuka halakar da mu ba don ku ba yanzu mu ma da ne yanzu da muna cikin waccan tawagar ku kuka ja mu kuka halakar da mu kuka sa mu a gaba kuka ta nuna mana wai ai abin da kuke kai shine na kirki wancan ba gaskiya ba ne, har muka biye muku yanzu gashi ta kwaɓe mana gaba ɗaya. Wallahi, laula antum ba don ku ba na mu'minina, da mu ma za mu zama masu imani ai. To kaga wannan fargar ya kamata da a yi ta daga duniya. To amma idan sai da kaje lahira ka farga, to ta zama fargar banza, ba za ta yi maka amfani ba. To shine sai kuma su su ce, قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنهن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كاي وقال الذين استكبروا سوكم وإنما wayannan manya wayanda su dama girman kansu ne ya hana su imani sai su ce Lillazi na stud'ifu ga wayannan raunana da suka bi su a na hannu yanzu ku ariyawa kumu ne ku muka kange ku anil huda muka hana ku gane shiriya ba da ku, bayan shiriyar ta zo muku littafi ba aka ce muku na Allah ne aka ce manzon nan na Allah ne kuma Allah ne yake muku magana da hujjoji da dalilai mu kuma menene muka saukar muku mu mun zo muku da wani littafi ne ko dalili da za ku ce mu muka kange ku anil huda muka hana ku gane shari'a ba da kun bayan da ta zo muku bal kuntum mujrimina makaryata kawai ku dai dama batattu ne ai ba da ku kaɗai muka zauna a garin ba ai akwai waɗanda suka ki maganar mu suka fahimci gaskiya suka bi ko ko kuma kuka biye mana dama kuma mabarnatan ne kamar yadda mu ma muka bi sawun wasu da kuka zo kuma ai kuka bi sawun don haka kawai ba wata magana da za ku gaya mana mu ba mu muka ɓadda ku ba kuma batattun ne dama Allah ya kare mu don haka kada mutum ya ce wai a'a mu abun da ake a garinmu ba za mu taɓa bari ba mu abun da ake a gidanmu ba zan taɓa bari ba mu abinda babanmu yake yi ba za mu taɓa bari ba abinda malaminmu yake yi ba za mu bari ba a'a matukar ya dace da na Allah kawai abinda ake a garin ku matukar haka yake a faɗin Allah haka yake a sunnar manzon Allah to sam an wada'atan wannan sai abi abinda babanka ya tirsasa ka akai matukar haka Allah yake so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to sam an wada'atan sai ka bi duk abin da danginka ‘yan uwanka suke yi al'adu da shauransu in ya dace da karantarwar Allah da ta manzon Allah, saman wada'atan sai ka bi su, wannan ba matsala, amma matukar abin ya saba wa kitabu wa sunna, to kowaye bai kamata ka bi shi ba. Babu wanda ake bi a bar wani sai Allah. Allah ba a bin wani a bar shi, sai dai a bi shi a bar wani. an gane wannan ko akan bi Allah a kyale kowa amma ba a bin wani a kyale Allah don Allah shine mahaliccin kowa kuma shike da shari'a shike tsarawa shike rusawa Allah ubangiji ya gane da mu sai suka ce وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا الأذاب وجعلنا الأغلال فيه آناج الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون to yanzu wannan amsa da wayannan manyan mutane shugabanni suka baiwa mabiyansu har yanzu dai mabiya ba su gamsu ba da suka ce a'a ku dai dama ku ma kangararrun ne suka ce a'a sam ku kuka kangarar da mu wa qala allazina tud'ifu su waɗannan mabiya raunana sai su suna faɗi lil ladzina ga wayannan manya da girman kai ya ɗebe su son shugabanci suka ce a'a ku ne bal makarun laili wannan hari makircin dare daban makircin rana daban dabarar dare daban dabarar rana daban misalin da za ku buga mana da daddare daban wanda za ku buga mana da rana daban yaudara da ha'inci da kuka yi ta ƙulla mana har muka bi ku muka yi tsammanin kuɗin mutanen kirki ne. Makarun laili wannan hari, iz yayin da ta muruna na kuke ta ba mu umarni an na kafura billahi, mu kafurce wa Allah wa na ja'ala ku an dada, mu rinka sanya masa kishiya. Ku kuka koya mana kiran wani Allah, ku kuka koya mana yanka don wani Allah, ku kuka koya mana bakance don wani Allah, ku kuka koya mana duk wasu abubuwa na dogaro da wani Allah maimakon Allah, ku kuka koya mana bin dokar da ba ta Allah ba, ku kuka koya mana canfi ku kuka koya mana girmama wani irin girmama wadda ake yi wa Allah, duk ku ne makarun laili wannan hari. Iza ta na da kuke ta umurtanmu, an na kafura billahi, mu kafurce wa Allah wa na Ala na bu'an dada, mu rika sanya masa kishiya. to daga nan fa kuma sai aka yi shiru wa sarrun nadamata gaba ɗaya kowa sai ya ɓoye nadamarsa kuma da suna mabiyan da wa'inda suke bi shugabanni da wa'inda ake shugabanta lammar aul azaba sanda suka ga ga azaba nan yanzu kam an iso inda za a shiga kowa kuma aka yi shiru waje alnal agalala sai Allah ya ce sai muka kakka masu gaba ɗayansu su shugabannin da mabiyan kowa aka sa masa ankon mari sarakuna aka daddaure su fi a anaqihim aka kama hannayensu aka hada da wuyansu aka ci kuikuyo kafafuwansu ta baya aka daure da ainihin taƙiyyarsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa wannan shine kuzuhu fabulluhu thumma aljahim salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 zira'an fasluku limadha bi annahu kana la yu'minu billahi saboda bai yi imani da Allah ba shi yasa za a yi masa irin wannan mugun dauri gaba ɗaya yau ga shugabannin an daure ga mabiyan an daure ga sunan kowa aglal fi anaqi wato fi anaqi alladhina kafaru an sanya su a wuyan wayannan kafirai Allah ce hal yuzu zauna yanzu kuna tsammanin za a musu wani sakamako ne illa ma kanu ya maluna in ban da sakamakon abin da suka kasance sun aikata ai ba za a zalunce su ba duk wanda kaga an masa shari'a ba irin duniya bane da za a yi shari'ar son zuciya duk wanda kaga an masa mugun daurin nan to aikinsa ne ya jawo masa don haka tun daga duniya ya kamata ka gyara aikinka don gudun kada haka ta faru da kai Allah ka tsare mu na'am وما أرسلنا في قرية من نبي قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤذبين الله سبحانه وتعالى يتي وما أرسلنا في قرية من نذير ba mu taɓa aikawa wata alƙarya mai gargadi ba, illa ƙala mutrafuha face majiya daɗin garin sai sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna. Mu ba mu yadda da abin da aka aiko da shi ba wayannan mutane. Duk sanda aka aika manzanni gari waɗanda za su kire su daɗe ba su yi imani ba su ne manya. Daga kan sarakuna, masu kuɗi, masu mukamai, to su ne suke zama baya-baya. ko da wa'azi ne wa'anda suka fi ja baya ba sa zuwa su shaurari wa'azi su ne waɗanda Allah ya fi ni'imtawa wanda su ya kamata a ce sun fi kowa jin daɗin nimar Allah su fi kowa bautawa Allah su fi kowa karɓar saƙon Allah to su suka fi kowa kangarewa saƙon Allah wa dokar Allah su suka fi kowa kangarewa saƙon Allah a kowane gari kuma in ji Allah kuma a kowane zamani kuma ko yanzu in aka zo ana karantar da littafin Allah wa'anda za a ga sun taru yin kaɗan ne ake samu daga cikin mutrafuha majiya daɗi sai wa'anda suke gamunan dai muka mun yi imani yauwa wani ma bai bar abin da zai ci a gida ba amma sai ya daure ya zo ya ce bari ya ji abin da Allah ya ci amma wani fa jin daɗin ya kai matuƙar da har baya zuwa jami'i sarautarsa ta kai masa karo ba zai je jam'i ban ba kamar juma'a juma'a ba akwai matsala ƙura'ani ya riga ya zayyana maka abu kawai sai ka gan shi ko da yaushe yana nan Allah ya ce wa ma na min ce, ba mu taɓa aika wa wata alƙarya ba min nadirin wani mai gargadi illa ƙala mutrafuha face majiya daɗin garin sai sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu fa game da abin da aka aiko ku da shi din nan mun butulce ba mu da ba ruwan mu ba ma ciki to idan mutum kaga ana addini baya zuwa ana taron musulunci baya zuwa baya karatu bai damu da ya fahimci addininsa ba ba sai ya ce maka yaƙi ba aikinsa ya nuna yaƙi ne yauwa ba sai ya buɗi baki ya faɗi ba alamar aikinka zai nuna ka yadda da alamar yanayinka zai nuna baka yadda ba yanzu mutumin da tun da ya balaga bai taba zuwa ya dau littafi an koya mar alwala ba an koya mar tsarki da alwala da sallah da yanda zai bauta wa Allah da yanda zai kasuwanci da yanda zai mu'amala da dangi da yan uwa da yanda zai musulunci sa bai sani ba wannan ya yarda da musulunci eh ya yarda inda ya yarda zai tunda Allah ya ce ya zo duniya don ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni kuma gashi kai an halice ka kana cikin wayannan nau'i biyu musamman ma kai mutum ne to ya kamata da ka nemi yaya ake bautar tarihuni qabla an ta'buduni don sai kun sanni kafin ku bauta mini kai baka san ma Allah ba karshe ma ka zo kana kiran wani Allah a matsayin Allah to kaga wannan rashin yarda da rashin imani na sa mutum kaga bai damu da neman ilimin addini ba amma da yake duniya an yi imani da ita wa kaga ya tsaya eh wa kaga an bar shi a baya yanzu in kaji ana zagin mutum ana kushe shi ana ce masa rago to wai baya kokari a duniya eh ya lalace wa duniya to shine rago lalatacce dan iska ne shi wannan baya neman na kansa amma in don baka damu da addini ba yanzu ba damu ba ma ba za ka ji ma ana maganar ka ba in dai kana neman duniya a wannan yaro ne mai kwazo ai yaro ne mai kokari Allah ya sauƙaƙe akwai ranar kin dillanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, wa qalu abinda suke cewa ai Allah in kaga yana son ka daga duniya za ka gane in kuma Allah bai son ka daga duniya za ka gane in sun zauna su ya su masu kuɗi masu mulki masu jin daɗi abin da suke faɗi kenan in suka ga kana tafiya finkil finkil baka da komi kana tafiya ruwan tabon ruwan sama silifas ɗinka na iba yana yarba maka a baya sai su ga Allah bai son ka ne shi yasa bai baka dukiya ba bai baka mulki ba bai baka sutura ba, bai baka gida ba, bai baka fufu ba, su kuma da Allah yana son su, ya ba su kuɗi, ya ba su ‘ya'ya, ya ba su mukami, ga jama'a na girmama su, ai alama ce ta Allah yana son ka. Haka suke faɗi. Waƙalu suna cewa nanu aksaru amwalan yanzu suwaye ne suka fi yawan kuɗi, ba mu bane. ne, wa auladan ga ‘ya'ya manya. in aka je maka auladar fa ba wai ‘ya'ya irin naka rututututu ba, a ɗaya yana zuwa gona, ɗaya yana zuwa kiwo, ɗaya yana zuwa itace, ɗaya yana zuwa sassakar kota, ɗaya yana zuwa a ba irin wayannan ne ‘ya'ya ba, a ɗaya gwamna, ɗaya kwamishina, ɗaya shugaban gefen Boston, ɗaya waye, ɗaya ciki ma akwai shugaban ƙasa, aulad kenan tana da ‘ya'ya a ƙasa, duk wanda aka ambata ce ɗanwa ne, Umar Usman, Umar Musa, Usmanu Musa, duk kowa in aka ambaci mukamin sai a ce Musa, to kana da aulad. Amma sai an kamo mutum a ce waye Yace dan ko Musa? ko Musa, a gidadi wannan eh to su su suke da ‘ya'ya wa'inda kuke riƙe da ƙasa, kufa, yanzu shi duk abin da ya yi ba za a ɗaure shi ba, duk inda ka kai shi kawai ‘ya'yansa ne tsoro. Eh? Aksaru amwalan, su suka fi yawan kuɗi, kuɗin daga nan kawai ma in ka kai mutum yanzu a yanzu, eh ana kaiwa ce, ah, Alhaji ku ne me faru kuma? Eh. Alhaji kamar kai ne, irin wannan alhaji ai ko goya sai abu goyi me ya faru a ka koma kawai za a yi gama magana kudi eh? aulad kuma ana hango shi wannan ba baban oga bane kai za a fara mangara ma kai daga kawo karansa kai ka san wanda ka kawo kuwa ka san waye wannan eh ka gare shi ya juye wa mujiya aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabina ba mai mana azaba ko a lahira eh yanda ya haye a duniya ko a lahira ma shi ba a cikin wanda za a wa azaba ai kamar duniya kamar lahira ne in kaga mutum a duniya ai Allah ke bada duniya to bai son mu zai ba mu tunda kaga ya ba mu to a lahira ma haka ne eh wai eh to kun قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ashe shi kuma Allah ba shine manufarsa ba in kaga ya baka arziki ya bar wani cikin talauci ya baka mulki ya bar wani cikin wanda ake mulka ya baka lafiya ya bar wani cikin wani ba su da lafiya ba wai manufarsa ya tsane su bane ko kuma wa'yancan su aka fi so ba a'a Allah yana kimanta kayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka gaya wa mutanen duniya ya rasulullah inna rabbi ka ce lalle ubangiji na yabsutu rizqa hmm. yana shimfida arzikin saliman ya sha'u ga wanda ya so ya shimfida masa wa ya qadir kuma yana kuntatawa wanda ya so ya kuntata masa in ka ga an shimfida maka arzikin nan talala aka maka don a gwada ka a gani in kaga an kuntata maka nan ma an jarraba ka ne don a ga imanin ka eh walakin na aksaran nasi sai dai yawan mutane la na zalika basu san da haka ba su sun dauka kawai abun haka kawai yake zowa yanda ka san yanayi a Allah ya san abun da yake yi in ya baka dukiya gwada ka yake in ya barka cikin talauci gwada ka yake akwai waɗanda suke cin jarrabawa in an jarraba su da talauci sai su haye akwai wa'anda kuma ba za su haye ba akwai wanda in an gwada su da dukiya sai su haye akwai wa'anda kuma ba za su haye ba akwai wanda ake gwada su da mulki sai su haye amma wa'ansu ba sa hayewa akwai wanda ake gwada shi da rashin aihuwa ma sai kaga bai haye ba sai ya ce tunda Allah bai bashi ba bari ya nemo gumboka kaga wannan ya faɗi to duk abin da kaga Allah ya aje ka a kansa to ya jarraba ka ne ya gwada ka ya ga imaninka shin za ka yarda shi din ne kana da yarda da kaddara a zuciyarka ko babu za ka dogara da shi ka nemi sakamako a gunsa ko ku a za ka ƙafafu fafutuka dabarar ka za ta fice ka to Allah ya kare ni sai Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الله ya ce dukiya da kuke tinƙaho يا ita da ‘ya'ya masu mukamai da kuke wa ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum indana zulfa to ba wai yawan dukiyar ku ko manya manyan ƴaƴan ku ne za su sa ku zamanto masu matsayi a gaban Allah ba a'a wannan ba sa kusanta mutum da Allah mukami baya kai ka Allah man baqa bihi amaluhu lam yasra bihi nasabu duk mutumin da aikinsa bai kai shi ba to dangantaka ba za ta kai ka ba don kasancewanka dan wane ko baban wane ba zai sa ka samu matsayi na ƙoli abun Allah ba, sai in aikinka ne ya kai ka. yace dukiyarku da ‘ya'yanku da kuke tinƙaho da su, ba su ne za su kusantar da ku gurin Allah ba, zulfa kusantarwa, inna ma, wato illa man amana, sai dai kawai wanda ya yi imani, duk talaucinsa kuma. duk rashin gatansa, duk yanda ake mulkansa, ko da a cikin gidan yare an ɗaure shi rai da rai, in dai ya mai da al'amari ga Allah, ya yi imani da Allah, yana gabatar da ibada, saliha tsakaninsa da malicinsa, to shi ne man illa man amana wa amila salihan, sai wanda ya yi imani sannan ya aikata kyakkyawa. wannan sharadin anan ne ake faduwa imani kam kowa zai ce maka nayi imani to amma zo ka aiki nagari, to anan ne ake faduwa aiki na nan an kasa gane shi kuma shi yafi sauki ana samun sani a cikin Qur'ani da hadisai baya zama aiki nagari, gari sai ya dace da fadin Allah da na manzon Allah duk yanda ka yi aiki matukar ya saba da karantarwar littafin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiransa amalun salihun sai dai a ce maka ka aikata bidiya Allah ya kare to don haka sai wanda yayi imani yayi aiki amalan salihan sai Allah ya ce fa ulaika to irin wayannan mutane lahum jazaa'ul dhayfi suna da sakamakon da ake ninninka shi sakamakon su ninnin ka musu za a rika yi ninkin ba ninkin domin akwai wanda za gan shi. aljannarsa ta kai aljannar mutum goma shi kadai domin karka ɗauka in muka shiga aljanna duk ɗaya muke ba wasu sun fi wasu mukami ne daga yanayin aikinka ne aikinka shi zai baka aljannarka darajar aikinka darajar mukamin da za a baka cikin aljanna don dai shi aljanna ba za ka gane ba balle ma har ka ji kyashi ko ka ji hassada don an cire irin wannan azukatan mutane wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin duk mun cire wannan ba za ka ji kyashi ko hassadar wani ya fi ka ba kamar duniya ba ne Allah ya ce masu kyakkyawan imani da kyakkyawan aiki suna da sakamako wanda ake ninninka shi saboda me bima amilu saboda abinda suka aikata sai ka gan su fi gurfatin wahum fi gurfatin suna cikin fadoji fadoji wanda aka yi musu yanda ka san dai ke yake da fada to haka ɗan aljanna suke da fadodinsu manya-manya hurufat benaye kala-kala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina su da kun fayakunu ai mulki ba anan yake ba arziki ni'ima jin daɗi walwala gini ka ganshi ya haɗu gida ka shiga ka ganshi a shimfiɗe da kayan kwalliya sai ka je aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan da zaka hango can kai da ka ga ni'ima da ka ga babban mulki ba irin wannan mulkin na duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da shiga wayannan gurfa. sannan kuma aminina amintattu amma wane ne kake ganin zai shiga wani garkakken gida a nan kuma ce ya aminta kana tsoraci kullum eh za ka kwana akwai abubuwan da kake tunanin kar su faru kullum to amma a can su aminina ne ba sa tsoron wani abu zai same su mutuwa ma ba sa tunanin ta don ba za su mutu ba rashin lafiya ba a yi ba sa tunani kai kuma kana nan a cikin gidan ma diabetes sai ya kama ka Yi sai a ce ma ba za ka ci kaza ba banda kaza banda kaza banda kaza ga esin sai in in idan pneumonia ta ritsa ka ga esin an danna shi ka kama tishawa, tush tush tush dole a kashe a kashe kuma in aka kashe Allah ya so ya jefa ma asma zafi sai kaga kana kuma ga katon gida duniya ba aminci babu aminci a gidan duniya Allah ya kare to amma gidan lahira ga shi nan na suna amintattu sai Allah ya ce والذين يسعون في آياتنا mu'ajizi الظالمين أولئك في العذاب مهضرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Akwai wa'yanda su suna aiki na gari don su samu gidan aljanna, wa'yansu kuma muna aiki suke suna ɓata ayoyin Allah. Su duk inda aka ce Allah yana son a yi abu kaza su kuma so suke su rushe wannan su sa nasu. Ba sa bukata a ce an tafi akan tsari na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina. lalle waɗannan da ya yas'auna suke kokari suna aiki fi ayatina wajen rusa ayoyinmu mu'ajizina wallahi su gajiyayyu ne ba za su iya ba duk wanda ya ce zai tare rana kar a ganta da tafin hannu ya haɗu da aiki ba zai iya ba eh ula'ika Allah ya ce irin waɗannan kawai lokaci ake jira za ka gan su fil azabi cikin azabar Allah muhudaruna ga sunan an halarto da su yau ido ya rena fata da ku kuke ta kokari sai kun kange mutane daga addini da ku kuke ta kokari sai kun danne ayoyin Allah ku kuke ta kokari sai kun rusa sunnar manzon Allah to yau ga ku da ku da ire-iren ku ga kuma manzon Allah <coughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da tawagarsa su sun tafi aljanna Allah ka sa da mu ciki <coughs> a ce ga kanan ga kana cikin tawagar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an dushi aljanna ai ko iya nan dadi ya kai dadi balle kuma a ce ana tarakiya a raka wannan a kai shi gidansa na aljanna a raka wannan a kai shi a ce salamun alaikum dibtum faktur fadkhulu khalidina ai ni'ima ta kai ni'ima rannan fa bakin ciki da damuwa ya kare duk wata matsala an rabu da ita ashe ya kamata mu daure wa matsalar duniya yan uwa matsalar duniya ta gaitatta ce wallahi duk gudun matsalar duniya ne fa yasa muka fetsare har muka kasa gane addinin mu muna ta neman wai mu samu abun duniya kar mu shiga matsala to me yasa ba za mu dage mu nemi abun lahira ba don kar mu shiga matsala a can matsalar duniya tana da iyaka ga inda zaka je matsalar ba ta da iyaka amma baka damu da shi ba kuma ka tabbatar zaka ba ba wanda bai yadda zai mutu ba duk wanda ka gani kace masa kai ba ba za ka mutu bace wace irin magana ce wannan yace kai ka more ba za ka mutu ba sai ya dada kallon ka ya san kawai ƙarya kake so ka shirya ma don ya san zai mutu shi ma ya yarda zai mutu to in ka mutu ka ka san ba duniya za ka sake zama ba wani wuri za ka to me yasa ba za ka dage ka nemi mazauni mai kyau a can ɗin kamar yadda ka san a duniya kowa in yi gida mai kyau shi zai shiga gidansa ba za ka je ka shiga gidan wani ba to haka a lahira fa ginin da kai shi za ka shiga to me yasa ba za ka gina mai kyau ba Allah ya taimake mu da ganewa sai Allah ya ce قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya dawo kuma yana daɗa tunatar da mu arziki, kyauta ce ta Allah, talauci ma baiwa ce ta Allah. Duka wa'yan abubuwa guda biyu Allah ne ke yin su, kuma shi ke kawar da su, idan Allah ya arzuta ka, to ba mai talauta ka, haka kuma idan ya kuntata maka ba mai yalwata maka, duk yanda aka yi maka gata sai abin ya lalace. Ko ba ku taba gani ba, ‘ya'ya biyu ubansu zai rasu, a raba musu dukiyar daidai wa daida, amma na ɗaya sai ya lalace ya ƙare, ɗaya kuma nasa ya ta ƙaruwa, sai kaga ya gaji baban shi ma ya zama mai kuɗi an sha a yi don Allah ke shimfida arzikin ba wai arzikin shi ke shimfida kansa ba za a iya ba wa mutane jari su biyu na miliyon ɗaya wani kaga nasa kafin wani lokaci ya zama biliyoyi wani shi kuma ya dawo babu wannan duka Allah ne ke yi don haka ‘yan adam ba su isa su yi wa mutum gata ba, Allah ne ke gatanta mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ce, Kul ka gaya wa mutanen duniya don su sani, inna rabbi, ka ce musu Ubangiji na ne fa yabsudun rizqa yake da arziki liman ya sha'u ga wanda ya so. Kar ka ga mutum Allah ya bashi arziki ka masa hassada, Allah ya so ya bashi, to kai kuma ka ce don me? Wannan kamar kana faɗa da Allah ne. Duk mutumin da ka ga yana yin hassada, to fa shi yana yin ƙyashi ne game da abin da Allah ya yi. Shi ya sa mahassadi a koda yaushe ba da kyakkyawar zuciya domin yana faɗa da aikin Allah don me Allah ya bayar da wannan abun a nan Allah bai gane abun da yake ba tun da ya ba wannan kuɗi to kaga akwai matsala tare da kai Allah ne ya da yake shimfida arzikinsa liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadihi cikin bayinsa, to cikin bayinsa duk kowa bawansa ne ya ga dama ya ce kai ga ajiya, kai ma ga aro, kai ga ajiya kai ma ga aro ko to don ya gwada ku zai dawo ya ce to cikin ajiyar da na baka ina son ka ba ka dan ranta min dubu biyu a ciki amma zan maido su ajiyar nan har yanzu sai ka ce kai kai fa ka ta dubu biyu ma kuma ni na baka fa yanzu in ɗauki kuɗi miliyan ɗaya sai in baka aje min amma kana iya jujjuya su ba damuwa kana iya kai kasuwanci in ka tashi ka siyo kaya ka sai da ba matsala na yarda mm. ke to shikenan ranar sai in zo in sallama ala Musa da Allah cikin ajiyar nan ina son ka ban aron dubu biyu zan je in yi abu kaza amma zan mai doma dubu ɗari biyu eh sai ka ce kai ko abubakar ya kake irin wannan baka san ai irin wannan sai ka gaya min za ka zo a yau ana yi wa malam eh yanzu gashi duk na sai kaya da kuɗi wallahi ana yi sai ya ta yake matsala kawai ai ni ne da matsala to haka Allah yake mana sai ya baka dukiyar tasa ce ya baka aro don zaka gama yayin ka kabarta sai ya ce to ka taimakawa addini da kaza sai ka tsaya ka tsaya ka tsaya kuma shi ma aro man zallazi yuqridu Allah qarban hasana hmm. ba zai baiwa Allah kyakkyawan rance sai kaga mutum yana in ya yi haka sai ya damgo yar naira dubu sai ce ko da ke sadaka ce fa wai sadaka kam idan aka ba da ɗari biyar ma ba ya yi ba sai ya jawo ɗari biyar ɗin in me zagayawa bai iso da wuri bai ce to wai me zai sa ba zan ba da ɗari ba me karɓa yana iso ya ce kai ga yobe eh sadaka ce eh. shi kenan shi yasa yanzu haka kada in ka gwada ayyanawa ka gwada ayyana zan ba wa ne dubu ɗari a ranka in Allah ya sa rana kaza to kafin ranar ta zo shaidan sai ya yi kokari ya mai da shi dubu hamsin abin da ka shirya a ranka nan ba zai tabbata ba da wuya sai in ka fi karfin shaidan sai ka shirya dubu ɗari sai ya maido maka shi hamsin in Allah ya yarda na yi rashin nan yadda yake sai kai ya Allah ka ba shi dubu hamsin kawai ka ce ya sai azara mana ana yi yanzu talaka ka ba shi dubu hamsin ya gansu tim ai ya fi ma ginin in kai ginin ba zai gane ka kashe kuɗi ba sai eh, ka kashe dubu ɗari biyar bai sani ba amma in ka ba shi dubu hamsin ya gansu tim ai ya rinka yi maka addu'a kenan hmm. sai ya taho zai taho da dubu hamsin ne ce ka ba shi ishirin kawai yana isowa kafin ya zo ne ka gaya ba goma Ba baya son abin kirki Allah fa ya ba mu abu sai ce wato mu dan bashi aro sai muka ce a'a sai muna mutsu mulmula wanda ya baka aro in ya ga dama ba sai karɓe karbe duka tunda na ce ka ban dubu biyu ka ce kai ce to ban miliyan dina ko ba tawa ba ce to ba ni kaya na to shi kuma Allah in ya so karewar lokaci guda ne to Allah fa haka yake mana sai ya ce to ku yi zakka a cikin dubu arba'in duka ku cire dubu ɗaya zakka ku bayar cikin abin da na baku ajiyan nan sai mutum ya girga ya girga duk arba'in yana cire daya, ɗaya ya gan su dam ya ce kai kai kai bari in yi canji kawai in rarraba wa talakawa eh, kaga in dai aka ga na yi aiki kenan E, To in Allah ya ga dama yana iya ɓace su duka. <laughs> E, Haka Allah yake yi. Yabsudur rizqa liman sha'u min ibadi. Shi yake ba da arzikin faga wanda yake so cikin bayansa. Da abin da ya kamata mai arziki ya rika tunawa. Ashe Allah ne ya so ni ya bani arzikin nan. To bari in yi hattara kada in je in yi abin da mai so na baya so ko bai kamata ka yi masa abin da bai so ba yanzu mutumin da shi ya baka miliyon ɗaya kai jari za ka so in kun zauna ka rika masa musu eh in ya faɗi ka ce sam ƙarya ne a duniyance dai ni na baka jari miliyan ɗaya kuma gashi Allah ya taimake ka abu ya haɗu yana ta tafiya mm. in na zo muka zauna muna tadi duk abin da na ce kai da Allah ce abu malam ba zai yi ba to haka muke wa Allah in yace abu he ka ki in aka aja aya ka ce kai malaman nan wallahi matsala mm. wannan ba ana ƙaryata Allah bane ya ce kai zakka kaki ka taimaka da dukiyarka yi addini kaki ka taimaka wa dangi a taimaka maka kai ma kaki wannan ba kaman kana yin musu da wanda ya baka ba waya gadiru <clears throat> wayannan da kake ga an kuntata musu suna talaka da aka ce taimake su ai kai sai ka gode wa Allah da ba kai aka ce a taimakawa ba idan da Allah ya so kana cikin kuntatattun kai ne za a ce wasu su baka sai aka ce kai ne wakilin Allah maimakon Allah zai bare ce to kai ka bayar a madadina ai ya kamata ga gode wa Allah kai da ka zama wakilin Allah <coughs> don haka wa ma an faɓatu duk abun da kuka bayar a cikin wannan dukiya min shay'in na wani abu to ku sani fa ba wai ya tafi a banza ba fa huwa shi Allah ne ya zai sake dawo maka da madadinsa ya ce ka bayar zai sake ninninka maka shi kuma ya aje maka zai sake maida maka shi wa huwa khairur raziqina Allah shine fiyayyen masu arzikawa. shi yasa ko da yaushe akwai mala'iku guda biyu da Allah subhanahu wataala yake turo su kullum addu'a su Allahumma a'ti munfiqan kalafan ɗayan abin da yake fadi kenan Allah ka baiwa mai ciyar da dukiyarsa mai taimako da dukiyarsa madadi. Allah ka sa albarka a gurbin da mai ciyarwa ya cire, ka sa masa madadi ninkin ba ninkin ɗin abin da ya cire. Ɗaya mala'ikan addu'ar da yake, kullum kuma mala'ikun haka suke yawo a duniya. Ɗayan kuma yana cewa, Allahumma, aɗi mumsikan, mumsikan talafan. Allah ta baiwa mai ƙanƙamo, mai kamewa, ɗan tauri, ka ba shi talauci asara Allah ka sada shi da asara Allah ka sada shi da asara shi yasa sai ya mutum ya mutu sai ya ganshi cikin asara wannan kuma sai ya mutu sai ya ganshi cikin daula a ce wannan duka sadakarka ce wannan duka taimakonka ne wannan duka zakkarka ce wannan duka agajinka ne wannan duka gine-gine da kaiwa addini ne wancan kuma bai da komi. to mala'ika ne yake bi yana ma addu'a yaushe za ka shiri ko mala'ika ne yake bi yana ma addu'a yaushe za ka taɓe to mutum ya nemi addu'ar ɗaya mala'ikan karkarin ka nema wa kanka waccan muguwar addu'a ka ɗaya mala'ikan domin suna nan suna bin mutane duk mai bayarwa suna ce Allah ka ninninka masa sakamakon abin da ya cire Allah ka maida masa madadin abin da ka ya cire Allah ka mayar masa madadin abin da ya cire wannan kuma Allah ka da masa talauci Allah ka da masa tsiya Allah ka da masa shakawa Allah ya kare mu sai Allah ya ce jami’an يهشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون Yanzu Allah ya dawo. da ragamar taɗinsa a kan masu kiran wani Allah. Lokaci ya cika ko? To sai mu barta sai gobe, sai mu tashi a kanta saboda sai mu dan wata tambayoyi ko babu lokaci. A ah, ba amsa To, subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Za mu amsa tambayoyi insha Allah sai gobe wannan sai mu tashi daga inda malam ya karanta. Allah ya tsaya da ke. Dauka sai eh, tambaya na ce Allah gama ta malam shi ne idan ya zo yana sallah sai lokaci sai ya ji kamar iska za ta fita sannan kuma abun yana yin sa kamar sauri yaya matsayin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ne in ka ji haka kawai ka ce karya ne sai in ka ji wari ko ka ji kara haka manzon Allah ya ce eh. kuma yake haka kuma kamar a wajen arwanda, shi ma yakan ji irin wannan abu shin zai ba arwanda ya sake sabuwa ko kuma zai yanke shi yasa aka ce idan ya tashi yayyafa ruwa a gabansa kawai saboda idan har yana jin hakan din shaidan ne shi ma yake yi mutane haka sai in ya tabbatar da ya ji abin tabbas shi din ne amma don kama kama to ya yayyafa ruwa kawai don ko da ya ji don shi ma sai kaddara danshin ruwan ne domin shi shaidan kullum so yake kai tai kana sakewa kai tai kana sakewa yawwa Allah ya saka da gani akan kallamu tambaya ta biyu yake Allah da ta mana a wajen karatun sallah yana bi wasu suna budewa da basmala hmm. sannan kuma wasu kuma ba su yi hmm. yaya yanayin buɗewa ko kuma rashin buɗewa da basmala ya je ya karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya duba yaya sifar sallar manzon Allah take to idan ya tar da manzon Allah yana yi ko baya yi in ya tar da manzon Allah baya yi to sai ya bari in ya tar da manzon Allah yana yi to sai ya yi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallu kamar muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallarsa yana yin basmala an gane ko yana kuma yin ta'awuzi yana kuma yin addu'a ta bude sallah don haka ya je ya bi sifatu salatin nabi ya gani eh, sifatu salatin nabi na kowane littafi na sunna ka je ka bi ka gani za ka tara Allah ya naka dale haka kallawo har yanzu mai tambaya yana tambaya akan abin da ya shafi sallah hmm. yake liman ne ana sallah da shi sai ya manta kawai sai ya yi sujjada ba tare da ya yi ruku'u ba sai da aka gama sallah an tafi wasu ma sun tafi daga cikin mamu sai aka ce masa ai raka'ar da aka yi ɗazufa ba ta da su gada ne kawai kai malam sai ya tashi sai ya kawo wannan raka'atin ya yadda waccan sai ya yi sujjadar ba to yawa hukuncin waɗanda suka ɗin kuma su ba su yi wannan sallar su ta yi da su ba su san me ya faru ba su liman suke bi dama ju'ilal imamu liyutan bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi to wani ko in yana bin liman fa baya ma la'akari raka nawa ake shi kawai tafiya ake da shi kamar ya shiga bus yana ta bacci sai in an ja burki <laughs> eh, a ce an tasha to haka wani yake to tun da haraka ta faru ya riga ya tafi shi kenan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله كغافر كامنا الله كغافر كام يا يم الله كشريم الله كشير من زوريام الله من أخوك سرك من ربك دم سوق قرن أجا سنة إن دسك الدنيا يا أبنجي كتيم كيسو الله كدر مسلمين شد مسلمي الله من أخوك سرك من ربك كارا من البركة أتكين سنة أو إم الله من أخوك سرك من ربك وانا دام ما دمك تنكارا يا أبنجي كسنة البركة albarka a cikin ta Allah madaukakin sarki muna roƙonka waɗanda suke da iyali Allah ka ba su abin da za su ciyar da iyalinsu wanda ba su da shi ya ubangiji ka ba su iyalin ka ba su abin da za su rike iyalin da shi Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka tsare mana malaman mu na sunna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله